Barkanmu da haɗuwa da ku a cikin wannan darasi namu na everyday conversation. Wannan shi ne darasi na hudu. A wannan darasin za mu koyi yadda ake informal introduction. A darasinmu na baya mun koyi yadda ake formal introduction, a darasinmu na yau za mu koyi yadda ake informal introduction. A darasinmu na yau muna da characters guda uku. Akwai Jim, akwai Charles, sannan kuma akwai Mary. waɗannan su ne characters zamu guda uku so informal introductions yadda ake yi gabatar ga mutum ga wani mutum wato informally abokai na za gabatar da abokinka ga wani abokinka jim jim ya ce who is the tall woman next to barbara who is the tall woman next to barbara wace ce doguwar matan can wadda take kusa da babara wadda take gefen babara wace ce doguwar matan nan wadda take kusa da babara sai charles charles ya ce that's her friend mary that's her friend mary didn't you meet her at steve's party ai waccan kawarta ce mai suna mary didn't you meet her at steve's party shin ba kare da ita bane a fatin step wato ba ganta bane a fatin step sai jim ya ce no i wasn't at steps party no i wasn't at steps party a'a ah banje parting steps ba banje je step ba wato bana wajen charles sai charles ya ce oh then let me introduce you to her now sai ce mary this is my friend jim so sai charles ya ce oh then let me introduce you to her now to barin gabatar da kai wa ita yanzu yanzu barin je in gabatar da kai a wurinta sai suka je wajenta sai ya ce mary this is my friend jim mary wannan abokina ne mai suna jim sai mary ta ce hi jim sannu jim nice to meet you nice to meet you na ji daɗin haɗuwa da kai sai jim sai jim shi ma ya ce you too ke ma haka wato ke ma na ji daɗin haɗuwa da ke would you like a drink shin za ki bukaci abin sha wato shin kina bukatan abin sha sai mary ta ce sure let's go get one sai mary ta ce sure let's go get one tabbas bari mu je mu ɗauki ɗaya wato bari mu je mu samu ɗaya ya tambaye ta shin za ki bukaci abin sha tabbas bari mu je mu ɗauko guda ɗaya so wannan shine yadda ake gabatar da wani ga wani aboki ta hanyar informal kenan a takaice idan baka fahimta ba ko baki fahimta ba sai kuyi filayin daga farko har ku fahimta bana so darasin ya cika tsawo shi yasa ban cika son in yi bayanai sosai ba a kai. amma mutum bai fahimta ba ya sake filayin? insha Allah zai fahimta na so ne darasin ya zama to a kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ya fi daɗin koyo sannan kuma ya fi daɗin kallo ku yi mana subscribing ku yi liking ku yi comment ku yi share sai mu da ku a darasi na gaba